أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوقت فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادهم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خدعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن الأحد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا wajen masu gurgata na wasan ta ma'afa ta amin kullum masu an na karamba na aita na falaka alhamdu ala zalika alhamdu ka sirar zaka alhamdu da kullum na amince ana amta biya alai na fi kadimi a au hadisi au sirra au alaniyata au kasata au amince au shahidi au ga'ibi da au hanyar da au mai laka alhamdu hatta farda laka alhamdu izara jita laka alhamdu ba da وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya mai kuni mai kowa da ya kawo mu a wannan gari na Adango a ƙarƙashin walima ta aure a wannan rana wato ta talata yau talata hudu wato ga watan ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi sallam shekara 1444 Muna yi ma Allah godiya wanda ya kaddare mu da wannan haduwa a karkashin walima ta aure bayan la'asar nan ta wannan rana Allah muna rokon ka an na laka da la ilaha illa anta ya hannu ya manna ya badi a samawa ardi ya zar jalali wa ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban amin zunuban mu kanana da manya Allah ka gafarta mana amin da na fahimta Allah ka gafarta mana amin da na kuskure Allah ka gafarta mana amin na farko da na ƙarshe na ɓarna da na jahilci Allah ka gafarta mana saboda rahamarka Allah mana roƙonka ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibaraka da akhlaqi kuma ka taimaka mana Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ka kyautata ƙarshen mu saboda rahamarka Allah ka tausaya mana ka taimake mu ka anshi ibadodin mu Allah ka anshi ayyukan mu ka taimaka mana Allah ka da mai aikin banza don da darajar sunayenka da zuwazon kamar afirka mana roƙonka allah ga asamarika masana mutanen da suka gayyato mu a wajen wannan tahiya mana roƙonka allah ga asamarika masana kai musu sakamako na alheri ka taimaka musu allah ka kiyaye iya ka shirya su ka shirya zuriya ba shi ɗaya wannan gari na adamu na roƙonka Allah ka kara musu lafiya da zaman lafiya Allah ka kara musu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare su ka kare garin nan nasu ka shirya su ka shirya ɗayan su ka shirya matayen su ka kara arziki da wadata da lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki wannan karamar hukuma baki wannan karamar hukuma Allah ka tausaya mu wannan karamar hukuma ka kara mata lafiya da zaman lafiya amin ka taimaka ka shirya matasa ka shirya dattijawa da tsofaffi ka shirya malamai da almajirai Allah ka ya mana ka ansa mana addu'o'in amin wannan jiha ta mu ya sakwato mana roƙonka Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin abubuwan da muka ji da waɗanda muka ji da waɗanda ba mu ji ba waɗanda ba su da daɗi Allah ka busar da su Allah ka busar da su Allah ka zaunar da jihar nan lahiya Allah ka zaunar da jihar nan lahiya amin sauran mu duka Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki arewacin Najeriya ka kara mu arewa lahiya da zaman lahiya amin ba mu da kowa ba mu da sai kai kai muka roƙo Allah ka zaunar da arewacin Najeriya lahiya amin Allah ka haɗa kan mahukuntan arewacin Najeriya amin Allah ka haɗa da ka mana ka taimaka mana amin kuma Allah ka mana shugabanni masu ɗan dama dama amin Allah ka taimaki tarayyar Najeriya amin tarayyar najeriya allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya amin da wata hitina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba allah ka kare mu ka kare ƙasar mu najeriya amin saboda rahamar ka allah ko wata hitina allah ka gusar da ita amin allah ka shirya mahukuntan tarayya allah ka shirya su ga abin da ka kaso amin kuma kana yarda da shi Allah ka tausaya ka sanar da su matsaloli ƙasa da 'yan ƙasa kuma ka ba su ikon gyarawa ka nisanta su ga zalunci da cin amanar jama'a Allah ka ba su mataimaka na amin Allah ka tausaya mana ka zaban ma Najeriya shugabanni masu dan dama dama Allah ka zaban ma Najeriya shugabanni masu dan dama dama Allah ka taimaki musulunci da musulmai baki daya Allah ka kaskanta kafirci da kahire baki daya Allah ka taimaki ka masu tauhidi motsin ga Allah ka sa mu cikin bayin ka masu mana roƙonka Allah yadda ka tara mu wannan bagire Allah ka tausaya mana Allah ka hada mu cikin aljanna amin saboda rahmar ka Allah cikin taron ga namu idan akwai wanda ka rubuta shi dan wuta muna ka kamin mu bar wurin ga Allah ka rubuta shi cikin aljanna amin saboda rama ka Allah idan akwai wanda bai da lafiya mun roƙe ka Allah ka warkar da shi amin wanda aka bi ba shi mun roƙe ka Allah ka ba shi abin da aka taimaka ya biya amin wanda shi ka bin ba shi mun roƙe ka Allah ka sa a biya shi amin saboda rama ka Allah da tijawa da matasa maza da mata waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci amin Allah ka sa madamanan nan albarka amin Allah ka sa madamanan nan albarka amin Allah ka taimake musulunci da musulmai ko ina suke amin ya Allah ka ba musulmi nasara amin ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu amin ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu amin ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu amin ka ba mu kada ka kawo kowa kanmu amin ka kare kare mu ka kiyaye mu ka karrama mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ya Allah ka tauha mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu koya duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyanka duniya da lahira saboda rahmarka Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ka kara mana ibadarka da salati ka gafarta mana ka yahi mana saboda rahmarka Allah damuwa ko ce kai mana maganinta bakin ciki kowane iri kai mana magani ne ka shirya mana iya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka shirya zuriyar mu ila yau mai kiyama ka gafarta mu uwaye da uwayensa da kakanninsu ka gafarta mu zuriya iyali da zuriya baki da Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana kai mana muwafaka da abin da kaka so kuma kana yarda da shi bayan haka ما كان الله ليذر مصبرين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب وما كان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم Allah subhanahu wa ta'ala yake ma kana Allah Allah ya kafce ni a daren mu'mini yana kyale mutane mu'mini wato musulmai alama antum alaihi bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba Allah baya kyale ku haka nan ku yi tafiya wa kuka so hatta ya miza al-khabisa min at sai Allah ya hararrabe musulmi da ba na kwarai ba mina bi daga musulmi waɗanda an na kwarai kuma ba ma nan lahu ne da lafa ana gaibi allah bai kasance yana leƙar da ku ga gaibi ba wato ba da ɓoye allah ya gwada muku na kwarai ya gwada muku wanda ba na kwarai ba ya ce ba shi yin haka nan tona asiri ya kai kowa an na kwarai sai an tona mai asiri an gane shi shekaran jiya wani mutum ya same ni ya ce min malam mun ga abin mamaki na ce mu ya faru ya ce wani alhaji ya mutu ya ce alhajin nan da ya mutu wato in ba dan da Allah ya tona asiri ba kowa ce ya kai dan aljanna ne ya ce wallahi malam majalisa ce in mai zo ta biyu sayewa aka gaba ɗaya talakawa kowa ya ci in mai rubutar ta biyu sayewa ya kai komi an ka kawo sai ya sai shi gaba ɗaya ba a wuce da shi kowa ya ci yace amma ya mutu sai an ka sai an ka tona kasa a mai kabari sai ta ki buɗewa. inna lillahi akai akai kasa ta ki budewa akai akai kasa ta budewa yace sai wani malami ya zo ya ba da shawara cewa koma gida na adiba a gani me yasa kasa ta ki budewa ya shiga ko da aka sai sai diya ne sun kaci yana da wata shigewa kowa bai shiga ta tsoron da take kowa bai shiga ta shi ɗaya ka shiga ciki sai aka ce a bude ta ko da aka bude ta mana abin da an ka gani wurin sai da hankalin kowa ya tashi na kayan tsayi ko mutumin da sahun farko yake masallaci sai malami ya ce to yanzu Allah ya tona asirin alhaji kowa ya gane kowa ne na a taimaka makabarta ko da an ka ce an ka tona sai kasa ta bude saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tona asirin mutanen kwarai a ganin kwarai na miyagu kuma yana tona asirinsu a ganin miyagu na saboda haka Allah ba da ya kai kun ga wannan kun ga wato Allah ya so ya tona asirin tsoron mutane Allah zai gane ne ya bayyana musu alamar shi na kwarai na amma a ba na kwarai na ba ba ya yi ba walakin Allah ya shirye min rusuli man yasha sai dai Allah yana zaɓin wanda ya ga dama cikin manzanni ne ya aiko shi fa amiru amma dai ba ta ba ka iya tura ba ya Saboda ake a kyautar halaye a kyautar da